أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا نكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتي ويقولون عليهم ندا ألم تر أنا أرسل Ozo, oh, oh, okay, to na shi ai. In hankali na kai ai. <laughs> Ah, ai wazin duka. Ai wazin duka. Kai sho. Insha Allah, sai kiyaye. Sai kiyaye. ونساق المجاهدين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا صدق الله العظيم تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق وتسير الجبال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينظر ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا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 suka tabbatar da allantakan Allah banda Allah ba wanda ya cancanci bauta banda ubangiji Allah ba waɗanda suka sallama al'amarinsu suka gare shi suka tabbatar da wannan sannan suka kore kowa koma bayan Allah sannan kuma suka yi kyakkyawan biyayya ga sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana kaga kyakkyawan biyayya ga Allah shine da ka ce la ilaha illallah kai aiki da la ilaha illallah ka tabbatar da biyayyan Allah kenan bi ma'ana la ilaha illallah la ma'buda bi haqqin illallah ba wanda ya cancanci a bautata masa sai Allah sa'annan kuma da ka kuma ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka tabbatar banda annabtakan manzon Allah banda manzon Allah ba wanda zai koyi da shi shi Allah ya ga kowa Allah ya ga kowa ya ganku ya ganmu ya ga malumman ku ya ga malumman mu, ya ga ku ya ga mu, ya ga kowa da kowa ya ce ban yadda ba manzon Allah na aiko ya ga kowa ya ga shehu Ibrahim ya ga shi Ahmadu Tijani amma ya aiko manzo Allah lokacin da Allah zai aike ba wanda Allah bai sani ba Allah ya san kowa amma ya ce na aiko muku annabi Muhammad yasa wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ma'anarsa shine ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badu Allah illa bima shar'a ta'atuhu fi ma amar yi ma manzo Allah kyakkyawan biyayya cikin umurni manzo Allah ce zauna zauna tashi tashi eh, ya kare manzo Allah ce zauna zama tashi tashi wa ma kana qaulal mu'minin maganan mu'minai idza du'u ila Allah wa rasuli in an kira su zuwa ga Allah da manzo Allah ba su da amsan da suke ba sai dai sami'na wa atara ji da bi duk wanda kaga an ce Allah manzo Allah in ya ce amma je to ibon fa na ba lafiya bayan Allah da manzo Allah ba amma yasa zaka ga samari sun fara ma Allah shishigi sun fara Allah manzo Allah shishigi sun fara ma addini shishigi kaga wa'ansu manya bayan an ja Qur'ani an kare an sauke hadisai sai ka ji to mun ji wanga magana amma dai amma din ga bayan Allah da manzo Allah to ka fadi kenan ka fadi duk lokacin da kake son ka samu mutunci kake son ka yi daraja to ka kare na Allah da manzo Allah ka yi daraja shi yasa bayan Allah annabi Muhammad ta'atuhu fi ma amar ina tune akwai sahabin manzo Allah da yake kiransa Abdullahi ibn Mas'ud manzo Allah ce man arada an yaqra al-Qur'ana kama unzil duk wanda ke son yayi karatu kamar da Allah ya saukar da shi yayi irin karatu Abdullahi ibn Mas'ud shi manzo Allah ya kira ya zauna gaban manzo Allah ya gana imala ya zauna gaban manzo Allah yayi karatu yayi karatu har manzo Allah ya fita waye eh sabai ba zallan magana ba ba zallan surutu ba sun karanci qur'ani suka fahimci sunna har in sun bude bakin su zaka sani waɗannan lalle tarbiyyar manzo Allah amma zaka san samari na karambani ba qur'ani akwai samarin da ke karambani ko fa wallahi da yanzu haka za a yi layi a yi fatiya ba kyau ba kyau za a yi fatiya fatiya fa da kuke ganin ga shi an tashi wazin ga to Allah ya kiyaye Abdullahi ibn Mas'ud yana daga cikin wayannan sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ce duk wanda ke son yayi karatu kamar yanda aka saukar da Qur'ani to yayi karatu Abdullahi ibn Mas'ud shi Abdullahi ibn Mas'ud wata rana zai shigo masallaci ku jifa zai shigo masallaci sai ya ji daga nisa manzo Allah na kutuba tun bai shigo masallacin ba ya ji manzo Allah na cewa ijilisu ma'ana ku zauna daga waje inda yake she zauna ai ka san inda ni da kai ne barin ce ni da da na ji ijilisu da na ce to barin bai shiga masallaci shan zauna shi ya ce ya ji ijilisu takawa guda sabar manzo Allah amma yanzu da an ja hadisi an ce manzo Allah ya ce ga samari zunzurutu tantirin bakin jahili yana rigima da sunnan manzo Allah wanda akuyan gidansu ya fi shi wayo amma yana rigima da sunnan manzo Allah da an ja hadisi kana aje wayon ka gefe ne kana aje hikiman ka gefe ne kana aje babannin ka gefe ka aje girman babannin ka gefe domin hadisi ya girme ka ya girme uban uban ubanka wallahi darajar iyayenmu da ke zaune nan da sarakanmu da duk a ga darajar ga duka Qur'ani Allah ya kamata ku sani duk inda ka an yi daraja har an ce ga sarki ga taccido ga wani Allah da manzon Allah ne in ka ce ba Allah da manzon Allah kai ma ba kowa ba ne duba bari in ga muku wani hatta babannin mu in ka in ka in ka rena babana kai daraja akwai wanda ya rena baban misali kana darajar mutum she rena baban ka akwai daraja kuma to ina girmama ka she ka rena Allah girman ya kare girman ya kare to da Allah da babana wanne ke da girma in dai an taba babana an yi gaba an yi fada ashe an taba Allah ba zaman lafiya amma an taba Allah shiru a taba manzo Allah shiru a taba da babanka da ba san asali shi baka ce yau shukur an tashi a tsaya bai tashi saya bai zuwa ko ina zaur mala ya zauna lafiya wannan an taba bai kamata a kare lafiya ba sune wa Allah da manzo Allah shi sabai Allah suka wanga biyayya ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar duk abin da manzo Allah ya fadi kana gaskakawa ne baka da wani magana da ya ce na je wurin Allah eh na je wurin Allah ai kun san manzo Allah ya je Isra'il Mi'raj ya fita daga Makka ya je Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis aka yi sama na farko aka kwankwasa aka bude aka yi na biyu aka bude aka yi na uku aka bude aka yi na bakwai aka bude ya gana da Allah ya komo ya ce ya gana da Allah akwai magana amma na ransa da Allah inda zamanin gane samarin da muke gani da manzo Allah zai koma yunga bayani shi sun kareta shi wallahi yanda samari yanzu suke yi da manzo Allah ya ce ya komo ya zo ya zauna ya yi shuru ya manne maka'aba shi Abu Jahl ya bayyana da da manzo Allah ya je Isra'il wal Mi'raj da wanda zai fara ganin manzo Allah shine Abu Jahl mm. daga nan shi Abu Jahl ya kalle shi yace ya Muhammad hal min jadid Muhammad yanda nike gani idon ka kamar akwai sabo manzo Allah ce eh akwai sabo yace to ga yami yace naje Isra wal Mi'raj me kake nufi yace naje Baitul Maqdis yace Muhammadu don Allah samu kuɗi kamin bayani Baitul Maqdis ka san wata daya ne in za a tafi in za a komo kuma wata daya kace ka je jiya dare ka kuma komo cikin dare manzo Allah yace eh yace in kira mutane kai bayani yace eh kai kace in kira su yace eh kira su kaga barin ga muku duk munafikin addini yana Allah Allah a samu dama ya ci mutuncin malumma eh, duk munafikin addini kai ba ma munafikin addini ba misali yanzu aka zaman zabar mala'ika ko zaman unguwar shukuran ga akwai manyan manyan mutane akwai wanda suke neman dama su ci mutuncinsu wani illa kaɗan ya same su a fito a yi a zudda mutuncinsu to zamantakewa in kaga kana da irin wannan tunanin to fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wanda duk wanda Allah ya daraja su yana neman dama in ka ga wani da daraja kuma ga wannan sarakan nan Allah ya ba su in kana faman ka zudda mutunci to da Allah kake yaki kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sai annabtin manzon Allah manzantaka manzon Allah waye bashi Abu na fama ya za ya tozarta ya ci mutuncin manzo Allah to yana ganin dama ya samu yayi maganar da hankali baya dauka shi sa ku lura da munafukai Allah ya kiyaye mu da munafukai munafiki hatta shi munafiki kullun na fadi bai son munafiki munafiki zai gama munafunci kuma ya zauna ya ce wanda munafiki ne yanzu yanzu ya kare fa yanzu yanzu shi ya karewa amma shi ce wanga ai munafiki ne kuma shi ma tantirin munafiki ne dama ya samu zai tujara manzo Allah yace Muhammadun kira mutane yace kira su shi ce Quraysh ku taru yace Muhammad akhbirhum billadhi akhbartani bihi anifa maganan da ka gaya min dazu dazu gaya musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace naje Isra naje Baitul Maqdis sannan daga wurin nan kuma dai sama na je na ziyarci Allah ni da Allah muka gana shikenan malam shi mutane suka fara ah haula irin dai magana in ba yadda da magana ba kun sanin mutane ke yi wannan yayi dama wannan yayi hagu wannan yayi dama wannan yayi hagu shikenan malam manzo Allah dai shi ya sa magana shi gaskiya ne sai ina son ku gane da ni da ku duka da manyan mu da malumman in ka san kana kan gaskiya kowane irin shegantaka za maka ka dage kai Allahu kowane rashin mutunci dage in dai maganan ka san ba maganan ka bane na Allah ne wanda yana niyyar cuta raka kan wannan maganan billahi azim karshe shi zai ji kunya wal aqibatu lil muttaqin kisa ku lura duk malumman da suka yi da'awa wanda suka kalubalance su aka kare wanda suka kalubalanci da'awan sun fadi wanda suka yi da'awan suka ci nasara bai Allah manzo ya gama ga bayani ana shakka wani suna shakka wani suna shakka ce ga Abubakar ya bayyana suka ce ya babakar ai abokinka ya kawo sabuwa sai ya tambaye ya tambaye su menene sabuwa suka ce yana da'awan cewa yayi tafiya zuwa ga baitul maqdis a cikin dare daya ya kuma dawo cikin dare daya alhalin wannan tafiyan tafiyan wata daya ya sa abubakar can you imagine abubakar are you going to believe sai ya ce musu barin gaya muku in kana qad qala dhalika faqad sadaqa dan na san ku ku masu sharri ne amma in shi ya fadi wanga magana to wallahi nayi da gaskiya ne to da Allah ya ce wa tasdiquhu fi ma akhbarin nan irin wanga magana kenan manzo Allah na magana a ce maka manzo Allah ya ce manzo Allah yayi kaza duba an ce ga abinda manzo Allah ya fadi ba ruwan wannan maganan da zamani da mutane da wanda suka yadda da wanda ba su yadda ba tunda manzo Allah ya fadi shi ke na magana ya kare eh ba ruwan tunanin wani kai kai zaka ga wani ma wallahi wallahi wallahi zaka ga wani dabban da ke gaban shi ya fi shi hankali amma yana shi shi cikin sunnar manzo Allah akwai na kiwon shanu amma shanu sun fi shi wayo ba da fulani nake mau to don fulani ba kansu magana suke yi amma ba da wanga ba da su nake ba akwai aka ga mutum yana kiwon dabbobi billahi azim dabbobin sun fi shi wayo in baka san Allah ba baka san manzo Allah ba to dabbobin da ke gaban ka sun fi ka wayo ranar maganan kenan wa tasdiqu fi ma akhbar wa jitinabu ma nahaa anhu wa zajar bai yiwa a bautata ma Allah sam sam sam sai yanda manzo Allah ya nuna bai yiwa ka ce Allah ga yanda zan maka ibada ce wanda aka aiko shi ya nuna maka wannan ibadan nan irin wannan ibada in ba shi bane aikin banza ka tashi karkashin tutan banza ranar tashin kiyama tutan babu sai sa kaga sallar asuba irin nawa ne ne azafar na manzon Allah la'asar na manzon Allah azafar na manzon Allah magaruba na manzon Allah isha na manzon Allah shafa'i da wutar iri na manzon Allah karatun qur'ani iri na manzon Allah fatiha iri na manzon Allah salatin ma iri na manzon Allah baiwa kai azafarin shi kai la'asarin shi kai magaruban shi sai ka ce salatin dai baka yin irin nashi to da abin da nake so ne tunda kuna da salatin da fi na manzon Allah ku kawo kuma sallar asuba da fi nashi yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd ko in dai ka ce akwai wanda zai sallah asuba uku nan da yanzu aka sallah asuba daga saman zaman malayin ga mutai sallah asuba liman ya tashi ya gama ya gama biyu ya kuma kara biyu ya je na shida an kare lafiya ko wanda ya tuba yau bai yadda wanda ya tuba yau ya ce shi ma bai yadda to amma sai kaga zai ma manzo Allah shishigi inda bai kamata ba shi sa malam yace bi kulli malam na magana bi kulli makanin maqal kowane bigire na da maganan da ya kamata a yi amma kasancewan yau gashi nan mun shigo cikin unguwan ina ga gama shukura da zabar malai ko wuri abu guda ne ko alasan dafsini alasan dafsini o bari bari da fulani <laughs> to bayan Allah abin nake son ku gane ne samari suka fi yawa nan mala yayi wani gana ya bani sha'awa yace wanga addinin ga mafi yawa bai tafiya shaida taimakon kudi to wallahi in an shiga cikin rayuwar sabon manzo Allah zaka yi mamaki da Allah zai taimaki manzon Allah zai karfafa wanga addini har ya kai zuwa gare mu bayan ya fidda manzon Allah she bashi mazaje eh mazaje mazaje suka yi aiki suka taka rawan gani har aya ta ringa sauka tun da sama da bakwai zuwa kasa tana yaba wannan mazaje Allah eh mutun yayi aiki fa aya ya sauko ya ce Allah ya ce kai wani yayi aiki ni Allah na yi daga aiki والسابقون الأولون من المؤاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم abin da ya burge ni cikin ga ayan ne 'yan farko farko wanda suka tsere eh duk wanda ke da'awar musulunci akwai wanda ke gabanka. su abubakar umar usman as-sabiqun al kai inda Allah bai kara ba shi ɗan shi'a su shiga su ta bargaza shi kuma wayannan yalum su roki su ba maluman shi Allah yayi sokari yi kokari ya specify was-sabiqun al inda Allah bai kara wal muhajirin al-muhajirin wal ansar ba na san da ɗan shiya sun ce da su ake da yanun ko sun ce da su shau ibrahim insha Allah ce min al muhajirin wal ansar da mutanen makka nike da mutanen madina da su nike domin mun san waɗanda yake suna shishigi cikin ayoyi da waɗanda kuma suka yi biyayya da aiki na nagarta Allah ya ce radiyallahu anhum sun yi aiki hannu Allah na yarda da su wa radu an su ma sun yarda da kuma zan gaya muku wa a'adda in ji Allah kenan Allah ce na tanadar musu jannat gidajen aljanna tajiri ta al-anhar kowane gida ruwan korama na gudana karkashi kuma sun shiga tutur abadan ba a fita ai wai laifin dari karewa ta wanga bai karewa balle ya samu laifi duba da suka yi aiki in ya burge Allah ya burge Allah ya burge Allah sai Allah ya gaya mana a cikin suratul من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والله كان آية جاي سوكو أكو بني فربايا duba sojoji 10,000 sojoji wanga sojojin ga arna ne tantiran arna kafirai ba Allah maguzawa kun san ba maguji shi bai san Allah ba sun kewaye Madina sabon manzon Allah 10,000 da aka kewaye su nan su da only 1,400 manzon Allah yayi babban rami don ya tsare su shigowa cikin wato Madina duba ya zo ya kai mutum ma na tsoron in ya juya bayan mutum na tsoron ya juya bayan saboda tsoro cikin Madina duba wurin za a gane wane ne mumini ta Allah zai nuna mana su wane ne ahlus sunna wal jama'a na kwarai yana sako jarabta da jarabtan ya sauko shi a gane wanda ba shi tafiyan sunna shi ya fara yana sabuta sunna duba barin ya muku duba ko da ana da masala cikin gida ko ba ka ba she magana ya tashi me kake yi kana manfa ka gyara ka sada mutunci ne ko ba ka ba amma ka ga mutum na tsaba mai kai court an kawo ka court da ka zo kana court shikenan sai ba aka kira rafanin ka yazo ya bailin ka da zuwan shi aka buga maka caji she ce judge wanga shegin yaro ne don Allah kai da rafanin ka ku zaman lafiya ya kamata ya kwace kai kare sannan an je gida ayi me akwai wani magana shi ayi shi yasa da Allah ya jefo jarabtan nan ya kewaye Madina da wayannan wa'annan su Abu Sufyan su Abu Sufyan da su Ikrimatu ibn Abi Jahl da su wani wani soja na cikin su ma na kiran shi Amr ibn Abdiwud bi alfi rajul shi amru bin abdud ana iya in an kira sunansa kurun yasa wani zawo namiji ne sosai ana iya za a je yaki gabani a fara yakin she a gaya ma wanda za a yake su muna tare da amru bin abdud she su aiko delegation su ce tunda amru na tare da ku mun sallama ba mu yaki sananin razana da tsoro ranan yana wurin wani ya zo ma ya saya ya kalli sabon manzo Allah ya ce musu yace ya ku ya Muhammadu yace Muhammadu na naka ce Muhammadu na Abubakar ya kiraye su yace alastum taz'umuna anna lakum janna ba ku ke dawon kuna da aljanna ba ba kun ce in kun mutu kun shiga aljanna ba sai ce to ya kuka yi rami har kuna tsoron mutuwa gudun ku ya fito mana in taimaka mai ya je aljanna da sauri eh amru ibn abdudi wannan yace ai kun ce in kun mutu aljanna za ku to yanzu kun yi rami ga mu nan ga kunan da je ya fito mana wuri ya shuru wuri ya shuru yace wa zai fito wuri ya shuru wa zai fito wuri ya shuru sai Ali ya Yace yace ana lahu ya rasulullah manzo Allah yace Ali ijlis hu Amr ibn Abdud na amince da karfinka amma wanga Amr ibn Abdud ne ya kamata a shirya sannan a dishi we need an we need an elderly experienced man ya kamata a samu wanda ya koya bayan kwarewa cikin ka kware wanda kuma yana da experience yaki akwai shekaru yayi maganin Amr ibn Abdul kun san lokacin da ake tsoron shiga he was 90 something years eh sai in kai wasa da shi ya baka mamaki ya buga sisi Allahu akbar eh ashe da wanda ke da masu tsofaffin nan su eh akwai su da muna duban filimin su kila mali da su wani ne duka ko eh Amr ibn Abdul jin sunan shi kurun ana gudu da manzo Allah ya ce ma Ali ya zauna sai ya kuma yi wannan rashin kunya shi Amr ibn Abdul Ali ya tashi manzo Allah ya ce Ali zauna ya kuma yi rashin kunya manzo Allah ya ce Ali zauna Amr ibn Abdul ne sai Ali ya ce da Annabi Muhammad in shi amru bin abduwud ne fa ana ali bin abi talib ni ma ali ne dan abu talib Allah ya hada su ga amru ga ali cikin labari mai sawo duba sun yakin da ba a taba yi ba an kusa kai sa'o'i fudu zuwa biyar baka ganin amru baka ganin ali shekura kura da karan takobi kura da kai kai kai kurka ke ji shikenan malam manzo Allah na gefe yana addu'a yana yawo Allah ka daukaka Ali Allah ka daukaka Ali malam shi aka ji kabbara Allahu akbar kun da an ji kabbara amru ya faji shega Ali ya fito yana takama abadal hijarata min safahati ra'yihi wa abadtu rabb muhammadin bi sawabihi ce tsohon banza amma ya je yana bautan dusi wai ni babba kana duba akwai wani abin ma in kana yi kiran sunanka babba ma kare na kanka kai babba kuma kana bautan dusi na hankali babban mutum kana bautan dusi ai ba hankali hankali ya kare ce ce amma ni duk da yarantaka na abatu rabba muhammadin na bautata ma Allah muhammadu wanga abin da suka yi ga wanga al'amari da suka yi akai fama akai fama Allah na ba mu labari a cikin suratul ahzab yace idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar ولا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله تبتلي المؤمنون الله تي نجرب مؤمني نجرجز اسو نايكو جربتا وزلزلوا نجرجز اسو نموس اسو نجرجز اسو نكاي ماتكاولين جربتا دو ان قال ليميز الله الخبيث من الطيب da suka ci nasara sai Allah ya ce minal mu'minina rijal sadaku ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم wa ma baddalu بدلوا تبديلا Allah da kanshi ya yaba nan ga in abokinka ma yabe ka kana iya ka koshi matanka ta ce ci abinci ka ce na ji wani magana na koshi daban an maka yabon karya ka yadda to balanta nan aka samu sarki ya kira kai tara jama'a yace yaro ga yaron kirki ne mu onan shi mu yi kaza ai magana ya kare ko unguwa aka tara ka aka onan ka ai magana ya kare ko ba ka ba to wanga yabon ya fito daga Allah zuwa manzon Allah zuwa sahabbai karshen yabo kenan yabon gaskiya Allah ya ce minal mu'minina rijal daga cikin mazaje daga cikin mu'minai akwai mazaje mazajen mu'minai an tara mu'minai ko ga mazajen su صدقوا sun yi ma Allah alkawari na cewa za su dage kan wanga addini ranan cikawa ya kai shi suka gaskaka kaga ni ahlus sunna ba gane kaushe ranan da bargaza ya tashi amma ahlus sunna da baki ba shi ake ganewa shi ranar aiki ya tashi in ka ji shuru billahi lazim ba gaskiya in ka ji an yi shuru ba gaskiya wurin domin gaskiya bai bar a zauna lafiya dole an ji mai gaskiya da wanda bai da gaskiya shi ke sa ba zaman lafiya amma kaga ku duka kun shiru ba ku da gaskiya wayannan mazajen nan bayan Allah kowanne yansu daga cikin sabon manzon Allah da ya riga ya zo ya kalmar shahada ya ce a an Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah she ce da manzo Allah gwada min abin da zan yi taimaka ma addini eh ko wanda yansu bilal bin rabah da yazo ya ce da manzo Allah manzo Allah na yi kalmar shahada yana kalmar kalmar shahada she ce manzo Allah gwada min me zan yi taimaka ma addini manzo Allah ya ce bilal kai dai samu hankuri in lokaci ya kai an baka bayani ya zauna ya ce kai ya kamata a yi wani abu ya kamata a yi wani abu yanzu ina tambayan ku kai in an tambaye ka addinin ga tafiyan Allah da manzo Allah ga me kai wani bi rawan club zalla hmm. yau wannan rana yau asabar za ka je rawan aure hmm. a shad shi ka iya ba wani abin da kai ma addini zauna yanzu ka tambaye kanka me kai ma Allah in yau daren da ka mutu zaka jira Allah ka ce Allah gabi da nai don Allah yanzu kowa ya tambaye kowa just scan yourself scan scan kanka cikin daren ga inda mala'ika mutuwa zai zo ya da ranka me zaka gaya ma Allah me zaka siya gaban Allah da shi zuba kaga wani zero ne zero zero Bilal ibn Rabah yace ya Rasulullah ya kai manzo Allah gwada mini abin da zan yi manzo Allah ce Bilal jiratu kunna Bilal ya ga kamar ya kamata yi wani ya kamata yi wani shi ya zagaya da ya zagaya bayan Allah ya je lokacin da manyan Qurayshawa ke bacci da rana suna kai luda sai ga alaka da Uzza manya-manyan Hubal manya-manyan turarrake da ya duba su ya ce turarrakin banza ba ku da amfani shikenan she musu boli da ya musu boli ya san kowa da gani shi ashe Umayya na labe yana gamawa shega Umayya da Bilal ya sheka da gudu ya sheka da gudu bai shiga kowane gida ba shi gidan Abdullahi bin Jad'an shi Umar ya bi Abdullahi bin Jad'an ya ce Abdullahi bin Jad'an a asabata kai ma kai tawaye ne ka ji duk wanda ya ji manzo Allah wai sheka kira dan tawaye ka ji ka ji ya shege wanda zai ji sunna manzo Allah wai dan tawaye kenan kuma yanzu zamanin mu ga duk mai bin sunna wai shine dan tawaye wai mun kiri mun kiri in ka ji zo mun kiri to mun kiri duk abin da ya fito Allah da manzo Allah ba mu mun yadda ce mu munkiri ku kun yadda ce mu shirkai Ku ba mu fada wallahi ce mu munkirai ba in an ce muku wahabiya ku ce na'am ga mu ku sani ne sa al-wahhab ismun min asma'illah al-wahhab suna daga cikin sunayen Allah ne sai yasa an ce muku wahabiyawa wato wayanda yake suna cikin bayin Allah kenan ai jahili jahilai ne wanda suke ce muna wanda saboda shi suke ce muna wahabiya wannan ba sunan shi ba wahab ba sunan shi Abdul bo sunan shi Muhammad amma shi yana musu kamar suka ce Muhammadawa sunan yayi daraja she suka fita kan Muhammadawa she suka koma kan me Wahabiyawa to dan Allah ai duka da ne Duban mu da kuke ganin ga sunan mu Wahabiyawa sunan mu munkirai sunan mu Ahlus Sunna wal Jama'a ku kuma ɗan kufa ɗan bid'a mushirikai. ɗan bid'a mushirikai. mu bai damu sam bai mu samu tunda mu san kan gaskiya muke ba abin da za ku gaya ne dame mu mu munkirai ne yau munkirai gobe har mu shiga kabari munkirai har mu tashi gaba Allah munkirai kun ba mu ko mun karbi ya ce masa asabata ka yi tawaye shi ya ce awa misali yuqalu lahu zalik ya ce abdullahi bin ya ce ya duba bakinka da kyau fa ni kake biya wannan magana ni ake so a rena yau ya ce to ga wani bawan kafa ya yi maturar rakin nan bodi bilal aka jawo shi gashi nan bilal abdullahi bin jar'an don ya tabbatar lalle shi ba ma guje ne kafiri arne ne tantiri sai ce bilal na sallama shi na ba Umar ya ce umayya abinda ka ga dama kai da shi to dalilin bilal ya sha azaba kenan habab bin al-arat an cire rigan shi aka hasa wuta aka dora shi kan wutan nan jini da ruwan jikinsa shi ya kashe wannan wutan habab bin al-arat ammar bin yasir an kafa shi aka kafa umman shi aka kafa baba aka dauki mashi in an ce mashi ana kiran shi cikin turanci gaban man shi aka sa har ya burbushi bakinta sannan aka fitar kuma aka cika ma baban shi yana kallo Allah kai me aka maka aka su da ta wani zan ku me aka muku me aka yi haka na son ka compromise cikin tafiyar sunna dubarin ga muku wallahi darajan ka shine Allah da manzo Allah duk wanda ke neman daraja in ka kare na Allah da manzo Allah kai daraja duniya da lafiya wallahi samari kun ba kuna son ku yi daraja ba kuna son ku yi mutunci ba kuna son kafto a ce wani jikan wani wani ya kirki kare Allah da manzo Allah ka samu daraja eh sai sa ku duba tafiyar sunna duk malumma da suka tsaya ma Allah da manzo Allah sun yi daraja har ranar mutuwar wanda suka ce to mu da yan bid'a nan bari a gamu a yi daidai ba wanda ya shiga cikin yan bid'a ya komo lafiya eh karshe ma wanda suka shiga yan bid'a sun mutu cikin su ne kuma suka musu sallah suka yi salatul fati an kai wani yasin 40 mun ga su saya ma Allah saya da manzon Allah wanda suka bin ya mutu wanda ya bin ya mutu wanda ake son abi Allah da manzo Allah alhayyul qayyum yana raye Mus'ab ibn Umair samari manzo Allah ce bai taba ganin samari wanda ke cikin jin dadi ba kuraishe samarin ba kuraishe kyakkyawa mai jin dadi dangata kamar Mus'ab ibn Umair amma saboda kalmar shahada ya siya da manzo Allah ranar mutuwar shi hatta ni kafani mai kyau ba samu an sa mai ba in likafani ya rufe kansa she kafa ya bayyana in ya rufe kafa she kai ya bayyana manzo Allah ya ce a doki rabin likafani a rufe bangaren kan suka ce manzo Allah ta kafafa ya ce a kallo ganye da ganye kamar likafani Hamza Abd al Muttalib da aka kashe shi ranar yakin Uhud da manzo Allah ya zo iske shi bai gane idon shi da hancinsa da wane ne ba an kasa gane shi an babbata huskar yana kwanci haka aka caccaka shi aka caccaka shi manzo Allah yazo yake an bude ciki shi kuma aka babbare cikin ciki aka bata kayan ciki manzo Allah yayi kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka manzo Allah ce kanka na kashe mutane 70 Allah ya ce a a fa in aqabtum bi mithli ma uqibtum bi ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون tafiyan ahalus sunna ko ya aka bata muna rai muna kokari mu yi adalci ko da rai ya bata bai yiwa don ranka ya bata wanda ya bata maka rai kuma dole ka mai adalci wanga shine aqidatu ahlus sunnati wal jamaa hamza ibn abd al muttalib wai jama'a Allah su suka saya mu ga tafiya da malam ke bayanin taimakon tafiyan nan tafiyan da bayan da kuke gani kaga malam ya ce iPad 10000 10000 ga na 6 can you imagine ga kamera shekaran jiya damu sai daga ni mu sai kamera daga New York a kawo ayi aiki da shi wani samari ya daga ne ce malam 2000 dollars sai ce malam nasi shirun ba mu yi magana ba na ce to guda a bar ma jama'a shi ma dan ka za kawo kamera shi na ga ya kawo ya kashe kudi wurin 2500 dollars to wanda tafiya da barin ya muku sabai da kuke gani ana ta kiran sunan su kuna jin dadi Allahu akbar Abubakar ka ji dadi wai ya za su suna wani Abubakar ko sunan wani Umaru Sunan zubair su wani kaza su aiki suka yi manzo ya ce ba za yi tafiya wa zai ba da kuɗi abubakar ya shiga gida ya tara kuɗin shi zai ba manzo Allah manzo ya ce ya abubakar malun kafir kuɗin ya yawa abin da nake so ne abubakar me ka bar ma ka don kuɗin ya yawa ya ce abqaitu lahum Allah wa rasula ni na ba Allah da manzon Allah Iyali na suna hannun Allah manzo Allah tunda kana ganin magana ya kare Umar ya raba kudin shi biyu ya kawo rabi Uthman ibn Affan manzo Allah yace man yujahhizu jaysh al-usra falahu janna wa zai taimaka ma jaysh usra Allah ya bashi aljanna Uthman ya daga hannu yace ya rasulullah alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aktabiha fi sabilillah manzo Allah ce man yujahhizu jaysh al-usra ya daga hannu man jahizu ya daga hannu ya daga hannu so uku riwayan da ya ce ya bada rakuma daidai 300 wani ruwa ya ce ya bada rakuma 900 ya kawo dinari na azurfa na zinariya 1000 dinari ya ba manzo Allah da aka kirga ya ya kwarari wurin 5 million dollars mun ga zamani kudin da ya ba manzo Allah cikin lokaci guda Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf ya ba da 4000 dinar mun taba count 4000 dinar 2.6 million dollars haka ya cire bayan mata mata mata da yanzu ana wazin ga malam na neman sabilin nan suna na Aisha suna fidda zinariya su Khadija na fidda zinariya Bilal na zuwa ana cikawa cikin kwando a zuwa aji amma mu matan mu suna jiran asabar da lahadi ya kai Allah ya mummuna shakiyan banza yana baza girji La ilaha illallah. Na wata ma aro ne, wallahi na wata aro ne, kun san aro. Ta karwaro abiyanta ne. Ta boro. Wadda ce ta boro. Eh na boro. Eh na boro. Na na Sunday, na Monday, someone go collect am. tana haka ta kuma manna shi tana gwada ma duniya ta mutu a fito ana nunawa ana kuma ana rubuta mata zunubi cikin ramin kabari wallahi duk wanda matanka ke yi magana yi kokari wallahi wallahi kun ganda ake mutuwa ko akwai ta bauyin Allah aka ce ta munira ta daura aure bayan kwana goma ta je lahira yanzu ba abin da zai bi ta cikin kabarin ta shi aikin ta da ah, kanin mu Muhammad ko ya sallami ɗan wayensa za shi ya komo malam shi ramin kabari zai tashi matan sabai suna fi da zinariya ne suna fi da zinariya suna cika kwando suna cika kwando kwandon ya cika kakkaf da zinariya ana bayarwa ana bayarwa ana bayarwa wanga duka Allah ya gwada so zinariya na Allah ya ba su she kuma ya aiko ana magana ya gani ya za su yi suka fitar ko suka ba Allah shesa da Allah zai bayani abin yasa nace Allah ya ba su domin wurin karban kuma Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون كتير ku bayar cikin abin da na ba ku shi yasa waye ba su duk kudin da ku zo ku bayar kuna ji nawa ne yanzu kun cika ayan kenan kun bayar cikin abin da Allah ya ba ku to Allah ya sa saboda Allah kai amin suna bayarwa suka bayar bayan da suka bayar suka gama bayarwa sai da aya ta sauko aya ta sauko Muhammadu Rasulullah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 يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Sai nan gaba littab'id bane nin ga bayaniya ce lil jins Allah ce dukkan su na ba su gidan aljanna na sa su aljanna shi sai bayan Allah annabi muhammad annabi muhammad bayan da suka yi wanga yaki suka tare shi manzo Allah zai sai kan minbari sabai na kallon manzo Allah manzo Allah na kallon su ka san yanzu ai rai bayani ai aiki ko ai aiki ko ba aiki ba amma ba mu koro ne duka ba kadan muka koro shi manzo Allah ya ce asharatun fil janna goma yan gidan aljanna ba wanda ke bada aljanna duniya fa shi manzo Allah san kai wasawa, wani ya ce ya saka aljuhu kai kanka ka ce ma kanka kai gujiya ne saboda Allah in zaka bar wani mai saka aljihu bar mutumin gane ya saka aljihu man ke ka cewa mutumin Algeria kuma yana sa mutane 78,000 to population Algeria nawa ne common sense is common to common people Allah Allah ya ce asharatun fil janna goma yan gidan aljanna shikenan malam Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna علي في الجنة زبير بن عوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة أبو عبيدة بن جراح في الجنة سعيد بن زيد في الجنة dukkansu بس موت بسنا رأيك الجنة الجنة الجنة الجنة الجنة aljanna خريجة aljanna

ku ba wanda kuka rena ka mutanen Ghana wallahi kun rena mu ya kamata mu muku bulala guda guda wallahi as wanda renin ma ya jima kwarai ya kamata mu yi tawaye ko ba ka ba an jima na rena mu wani wali shi Allah ke in Allah ya busa ma Allah ya busa da manzo Allah shi manzo Allah ya busa ma shehu Ibrahim shi shehu Ibrahim kuma ya busa ma shi shi ya mutu aka wuce aka bisa shi dan yanzu ka mutu za a busa ma shi kenan ka je ka bar mu ko ma a busa maka ka busa mu ya mutu magana ya kare yanzu ko da zai yi wazi haure ko a ita ita fito da yanzu na fara wazi haure zo to zo zo auren ta kai shi kenan mai Allah shaida shi nan jibril ya sauko da saukan jibrilu ya gaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gama gaida manzo Allah maza Allah ya tambaye shi to yaya me ya kawo kan ga lokaci yace Allah ya aiko ni ni Jibrilu ina gaida Khadija sannan Allah ya ce in zo gaya maka Khadija yar gidan aljanna ne an gina mata bangul wuri kaza zinariya ne wanga lu'lu'i ne wanga kaza ne ce mata Allah ya ce a gaya mata ita da ciki za ta zauna ciki kuma kusa angonta ai ana iya ba gidan bo ango ana iya ko ba dakin bo amarya eh ai ba daki ba ai daki da akwai kuna, gidaje akwai dan amma wanda zai zauna a ciki hmm, akwai ni da aka kawo mai amarya da ya cire ya cire ya daga jikunta kadan ya ji wai wai wai wai wai wai ni ke ga ni ke ga yake yi haka ya jima yana nema shi yasa ai da wallahi daki wani ya fi shi kyau amma ba ruwan shi saboda amaryan na cikin dakin shi ne Khadija wata kuma tana da ta duba ango ko da ke su ba su magana sai da ban san na zamanin gaba eh matan jiya su ba su magana sam amma na zamanin ga <laughs> aji akwai amaryan da ma aka kaita dare an kaita irin karfe takwas da za kai ta wurin miji shi kenan da aka kai ana neman shafi kun san shafi ko makulli safuwa ki shi ana cewa a kira ango a kira ango ya gwada da shafi yake ta ce yana lungu yana nan <laughs> eh asama <laughs> asma ku yan kuri ba da ku nike ba ta nuna da shafi yake ya ilaha illallah asma yi shurun ishurun ko a <laughs> ni ban ce ba <laughs> mu kullum muna zaton alheri ne ko <laughs> Shi kenan malam wani malam da ta duba mijinta ta ce Allah na gode wanga baban yara na ke ga to Allah na gode maka amma na na Khadija Allah ce a gaya mata a gaya mata an gina mata gida cikin gidan aljanna bungul bungul bungul bungul aka kuma siffata yange gidan yake sannan aka ce da ta zauna cikin wannan gidan kuma unguwan da take ba hayaniya eh ai unguwa da hayaniya problem ne sai sa ga mutanen zango ba da mutumin shukura ya samu kudi shi kuma bayan gari da mutumin zuba mala ya samu kudi shi kuma bayan gari saboda cikin unguwan nan kullum gungugun gungugun gungugun ba hayaniya yana gori mu yana kore mutane a shari ba ya tashi tamkar magana ce ba hayaniya amma kun san abin da ke da dadi An angonta manzon Allah amaryan manzon Allah kuma wane ne Khadija manzon Allah ce inni qad ruziktu hubbaha soyayyen Khadija ya fito daga saban ya kasa cikin na. Eh! ka zama namiji mai soyayya sosai ka iya nuna soyayya ka yi soyayya har a kiya ka Mr. Love kaka zama zauji lahmu jamalin ghaz ala ra'si jabalin wa'ar la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal wanga da shi na so yi bayani wani namijin ba kyau gashi nan shi mummuna bai da halin kwarai kuma bai bar matan shi lafiya ba mm. wata kuma ta ce zauji alashannak in antiq utallaq wa in askut u'allaq ta ce ashannaq shine wanda dogo ne ba irin namun gabo dogo ne sosai kan shi kankani kamar an bari kube ta ce in ban da sawon shi ba komai cikin gangan ciki shi kare dogo wawa ta in kai magana na sake ki in kika kuma yi shiru ki zauna kamar mijin da bata da mata wata kuma ta ce zauji a yaya ga yaya a yaya ga yaya tabbaka shajjaki au fallaki au jama'a kullal laki shi jahili wawa to Allah kiyaye wannan duka mu duka Allah kiyaye mu in kika yi magana in ma ya fasa miki kai ko ya karya hannu ko ya fasa kai ya karya hannu to amma wata da za ta yi magana shi ta ce zauji almasu masu arna war rihu rihu wata mata kuma tace azauji zauji tace zauji kalfahad fahad kai maganan mijinta tace iga dakhala fahida wa iga kharaja asida wala yas'al amma ahida to irin wannan mazaje maluma sun ce ta siffata shida fahida bi ma'ana leopard yana cikin one of the characteristics wannan dabban na ya iya sunna sosai hmm. ya yi sosai sannan dabba ne wanda yake shi gidan shi ko da yaushe ba cin zazafe kullum bayan da ake ci ya iya farauta ya kawo in ya yi kawo bukata ya biya ya yi kwana amma bai cikin gida kuma babban wawa ne ya shigo gida shi wawa ne wato matan shi abin da suka ga dama suke da shi amma ta ce iga haraja in ya fita asi da kamar zaki yake yana gida matar shi ta buga shi da kasa amma kai ya buga ka da kasa har ya raba ka biyu kun gane wani shi wani shi yana dukan matan shi ya kwala mata mari in ya fita shi ya sha mari kun gane shi shi ya sha mari waje ya zo gida ya rama mari to Allah ya kiyaye irin wannan mazan Allah ya kiyaye irin wannan mazan tabayan labina nake son ku gane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama komi da komi shi yasa a da na yi son yi kokari kwarai akwai mazaje daidai goma mu yi bayani ku gane su amma kasancewa yau muka fara shigowa cikin wanga unguwa na zabarma line kuma ga samari to ya kamata mu nuna muku rawan ganin da samari suka taka cikin tafiyar sunna ya kamata kuma daga daren nan zuwa gobe kowanne daga cikinku ya gwada ma kansa ni ma tafiyan sunan ga abin da zai yi kowa kaka yadda in dai kai samarin sunna ne cutan sunna ya fito daga wurinka kaka yadda kaka yadda sam a taimaka da maluman sunna wanda suke sai kan dawa wanda suka sai ma Allah da manzo Allah a taimaka musu masu kudi su taimaka da kudi masu rayi ingantaccen rayi su taimaka masu hankali su taimaka kai wawaye ma ku taimaka da wawutanku mata kuma ku taimaka sun zo gida su samu kwanciyar hankali da nasuwa wallahi in gonga bai daraja shaida sunnan manzon Allah wallahi in kuna son ku yi daraja ku saya ma Allah da manzon Allah duk inda daraja yake shi ya zo muku duk inda mutunci yake shi ya zo muku duba in kuka saya da Allah da manzon Allah sarakan wanga unguwan ba ta samun wani sarki cikin kasan Ghana da zai kai nasu daraja manyan wanga unguwan su yi daraja su fi dattawan kowane unguwa samari unguwa su yi daraja su fi kowane samari buduri su yi daraja su fi kowa jama'a ku gamu saboda sunna Allah ya daukaka ku ya fi kowane al'umma Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sunna na neman mazaje sunna na neman mu tashi kwana ana kalubalantar sunna musamman kan social media nga. duk wani wawa sunna yake kai mahari wanda ko cikin gidansa bai da daraja sunna zai zagi shi a samu samari ko na bada gudun baya na bada goyon baya sunna dabarun ga muku akwai wanda suka nemi su yaki sunna tun jiya wallahi akwai wanda mu saya mu koro muku tarihi su ba wanda ya kare lafiya akwai wanda suka yi kumashi wasu kare lafiya ba da Allah zai yi maganin wani daga kumashi yace da ba na gama da sunna sun gani ya kakkama mutane ya kulle mu duka an ku kulle mu karshe karshe karshe ya sauko gidan shi zai sallaka gota. she gwabce she gola ya sai buga karfen gidan daga wurin she kiyama kun san shi wani mun san shi duk yaron kuma shi ya san shi wani kuma yace ya yaki sunna tun daga sidi da hawan miliyon Allah ya doki jarabta ciwo ya sa jikinsa ya doki kudin sannan yayi jinya har ya mutu ya je lahira shi sa sunna safinatu nuh jirgin annabi nuh man rakibaha naja duk wanda ya shige ta ya ce nasara duk wanda ya saya baya me zai faru hmm. shi sa ku mu duka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu udkhulu في silmi كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان دكم كوسيا مع الله كوسيا ده الله شيء ubangiji Allah ya sa albarka cikin ga unguwa samarin unguwa Allah muku dattawa Allah muku albarka sarakan ubangiji Allah yayi tarin albarka a cikin sarautanku ubangiji Allah ya ba ku lafiya bahaushe ce lafiya uwar jiki babu mai bushi da ke ubangiji Allah ya hada hankulan yayi ma arziki albarka mata kuma Allah ya muku albarka yayi ma yaron ku albarka yayi ma zama auren ku albarka ya ba ku da iyalan ku gaba da lafiya har ranar mutuwan ku da lafiya za ku mutu ubangiji ubangiji Allah muke roko Allah kai ne Allah duk abin da ake kira shirka da bid'a ubangiji Allah ka share shi cikin al'umma mu baki daya ubangiji Allah ka nuna muna gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ka nuna muna kariya ka ba mu ikon nisanta game da barin kariya Allah kai ne Allah kada ka gwama samu na kariya da gaskiya albashi mu rasa wanda za mu kama wa qul jaa al-haq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa